za a yanke hukunci akan yaran na ce musu 'ya'yan zina ba ba kuma za mu matan jifan rajamu na jina ba amma a shari'ance ya fada kan da ke ya fada kan matan da aka yi musu karfin tuwo ne ba don son ransu ba aka danne su aka shigar da su cikin wannan halin da suka shiga saboda haka nauyin nan da yake tare da su na wannan cikin da wannan yaron ya fada a hannun hukuma ne ta musulunci ma'ana gwamnatin in babu ita gwamnatin kasar nan da take da hakkin kare wa'annan sai za ta ɗauki ɗawainiya da ɗauyin wannan mata da tsarin hata fi ɗan nan da kuma nauyin wannan yaron har ya kai mazalin balagar zai ce da kansa wannan shine abin da ka'ida ta shari'a ta aji misali wannan abin ba farko ba kenan ya faru da dama a duniya a wannan bane na nan kasa mu kawai ne farko kowa ba za mu manta da abin da ke faruwa ba a bosniya lokacin da aka yakin bosniya wanda mata da yawa an masu fyaɗe kuma sakamakon haka 'ya'yan aka tabbatar ce wannan 'ya'ya ba a ce masu 'ya'yan zina kuma aka sa gwamnatin ta ɗauki ɗawainiyar su ta dinga ɗaukar nauyin wanda ta ɗaukar nauyi saboda haka yanzu nauyin kare yaran nan da nauyin su ya fada hannun gwamnatin wannan ƙasa ta mu musamman jihar da abin ya faɗo a cikin su da kuma ƙasan gabaki da to ina ga waɗanda suke cewa a zubar da cikin duk wanda ya ce a zubar da ciki irin wannan ya yi laifi babba in ya sa aka zubar da Allah zai kama su da laifin sun yi kisa sun kashe rai wannan tabbas duk wanda zubar da ciki in cikin nan ya kai lokacin da ke rai ya shiga ma'ana wata daya biyu uku hudu duk wanda ya zubar da cikin nan a lokacin da numfashi ta shiga wajen wata hudu kenan to babu shakka ya yi kisa kuma laifin shi ya yi kisa kuma gobe kiyama karkashin nan ta wa izal mawudati su'idat bi ayi zambi kutilat wanda ran nan zai tambaye shi gobe kiyama a gaban Allah ce shin zai tun me nayi ne kuka kashe ni kuka ni zuwa duniya mun gode imam mun gode da wannan bayani Allah ya tsare na gaba ya kara kiyaye cikin wannan musiba da muka samu kanmu gaba kida a duniyar mu shi kuma pastor James Wuye ga bayanin da yayi to akwai ayoyi da aka hana kisa an ce kada a yi kisa ko da wace iri ne sai dai idan ko wannan abin da Allah ya sa ko kuma aka samu a cikin cikin mace eh. in zai kawo mata wato eh, lahani to ana iya a ceci uwa har ana cewa idan mutum ya ga kaji ko wani dabba ta yi musamman tsuntsu in ta yi kwai kara ɗauke uwar ana iya kwashe uwar. To wannan ayan ana iya mata fasara cewa idan akwai musifa da zai zo ga uwa ana iya a taimako a taimake ta da wannan ɗan jariri. To amma kisan kai ko da wani izini ana ya hana shi kuma akwai ayoyi da dama wanda suka hana wani amma idan irin halin nan da ya zo muka taɓa zama da wasu iyaye muka ce in an kawo muku ɗaya. aka ce a ku ta dawo da irin wa'annan da irin ta irin wannan mai za ka yi wani ya ce shi zai ba da ƴaƴan ga gwamnati wani ya ce ƴaƴan zai ba su suna a ranar da aka gansu wani ya ce san ma kar a dawo da yaran nan ma kusa domin gaskiya in ya gani zai dinga mai tuni ga wa'annan mata ni a gare ni da a nemi izini a gurinsu me suka ce ga abin da ke suke a ciki domin yaron nan har abada in ya ce ko namiji ne har abada ya zama musu wani ciwo ne da guba wanda za su dinga kuka a kai. Hmm. To idan ko abin zai sa har su na kasa har ya zo ga ɗauki ransu saboda bakin ciki tsabagen bakin cikin abin da ya same su to a tambaye su an tambaye su sai a nemi manya-manyan limamai irin mu a yi wasu fatawa a kai shine cewa menene ayan Allah ya faɗa a game da irin wannan domin ba mu sa ba a taɓa ganin irin wannan a tarihin da tattaɓin masu ƙarfi ba a ce man haifi yaro in ko wani lokaci yaro ba laifinsa ba ne to sai a kai shi gidan gwamnati amma kisa lallai littafi na gaba da wannan akwai wani mai suna jafta a bible an ce dan karuwa ne amma a da ya girma sai ana ce da shi ya zo ya taimaki bani isra'ila cikin yaƙi har aka mai da shi aka ce daga yau ya zama dan gida kuma ya zama sarki shugaba alkali ga mutanen da ke to irin ƴaƴan nan Allah kaɗai ya san me za su iya zama so shawara da za mu bayar kar a kashe su kar a fidda cikin nan in za a iya a ɗauki ƴaƴan nan gwamnati su zama ƴaƴan gwamnati a raba su ƴaƴa ɗan matan nan da yaran nan a haɗa su hannun gwamnati Allah ya halicci kowa kuma ya san dalilin da ya sa suka shiga wannan hali da ya ga dama zai hana amma ya bari don ya kwaye da darasi a duniya.